my mutane sauraro jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a biyo a Afirka kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kusa kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. To jama'a kamar dai yadda wasunku suka sani. A kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne kan al'amuran da suka shafi mata zalla. inda a yau hudu ga watan Maris na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan 'yancin mata. ka kwato hakkinka ka na mace al'uwarka kuma da na ɗiyanka akwai na neman lahiya akwai na neman ilimi akwai 'yanci ma na zuwa da zauwa da al'umma ka gaba ɗaya shine 'yancin mata. Haka yake Zahara, kin san ranar takwas ga watan Maris dinnan ne za ta kasance ranar da aka ware wa mata ta musamman kuma takensu na wannan shekara ko kuma in ce taken ku shine samun 'yanci kamar yadda maza suke da shi. A dalilin haka ne wakiliyar sashen Hausa a da magaran ta samu tattauna mana da mata 'yan gwagwarmaya. Yau ma za mu buɗe wa mata layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To jama'a sai ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kaya kuma 'yan mata da iyayenmu mata ku kira domin filin naku, filin namu naku ne a yau. To ba tare da bata lokaci ba bari mu fara shirin da zauren tattaunawar mu a damagaram karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari da bakinta. To yanzu a zauren namu muna tare da wasu mata da suka yi fice wajen fafutukar samun 'yancin mata a nan da magaran koma in ce a Nijar. Da farko akwai malama? Hajiya Aisha Talawali na hutu daga kungiyar Kwangafen. kungiya mai zaman kanta sai kuma daga nan hagun dina akwai malama a shara miliyan na huto daga parti politik family leader ce ne. Ok, to madalla. Tare da su za mu tattauna akan maganar 'yancin mata ta bangarori daban-daban. Za mu ji irin nasarori da suka samu da kuma irin kalubale da suke fuskanta a gwagwarmayar da suke yi. Da farko eh, Hajiya Aishatu, menene ake nufi da 'yancin mata? Fasarar da zama 'yancin mata kamar dama da za a ba mata su ci gaba su yi zamanto a cikin al'umma sun zamanto masu taimaka ma wasu. ba wanda za a taimaka ma wanda su 'yancin mata shine kamar ka kwato hakkinka ka na mace al'uwarka kuma da na ɗiyanka da al'ummarka gaba ɗaya shine 'yancin mata kuma da ko ina mace ta kutsa ta zamanto yadda abinda namiji ya samu matsayi ita ma ta samu matsayi kenan mace ta yi gwagwarmaya wanda ka a ce dan tana mace wani abin ta kasa shi shine nake ga kamar kwatin eh, hakkin mata wanda duk abu in dai nata ne hakinta ne ta iya ya kasance kenan ta cin wuri shi ta ci mm. gashe shi ta yi gwagwarmaya ta kwato shi mm. shine samun yanci to bari mu koma wajen hajiya rabi mm. kamar yaya kike ganin yancin mata yancin mata ta kowane fanni duka zaman duniya kowanne muna son mata su sami yancinsu kuma kamata a ba su shi saboda kamar yadda ake suke tsammani maza mu ba haka nan ba muke tsammani di aikin da suke tsammani a yanzu akwai mata suna yin shi kenan ku ya kamata a ba mu yancin mu duruwa din mu ce kenan duk abin da za a yi tunda da mu ake cuɗa da mu ake damawa ya kamata duk abin da aka cuɗa aka dama da mu a zama na sa hannu a ci tare da mu kamar ta bangaren siyasa da yake hajiya rabi yar gwagwarmaya ce a harkar siyasa kamar yaya zaki iya dan bayyana mana ko zaki ba mu dan misalai na yancin mata to misali na siyasa na mata gaskiya akwai danne yanci ko da ke da yar dama kaɗan a yanzu a hmm. fara a da gaskiya wani lokaci mata sake ne muke ana mun sakiya mine ne sake ne muke ana mun sakiya matan tsoro suke ji kuma da haraka addinin mu shine matsalar mu da mata ya kamata ku a ce a zamanin wannan na yanzu mata ta kowane fanni su huto a yi gwagwarmaya da su tunda a yanzu duk abin da muke yi a cikin eh, duniya mata duk abin da ake tare da mu ake yin shi tare da mu an in taro kika je in kika je kika iske namiji 20 kin iske mace goma duk inda kika kai kya iske mace duk abin da suke tare da mu suke shi hmm, kamar taron siyasa ba na ga taron siyasa ai shi shine karan mata gaba ɗaya ne eh, dan a yanzu a taron siyasa an suka ce taro za a yi na siyasa matan da za mu huddo musu su zan ba su huddowa sai dai dan wuce ya zo ya dan bari mu tsaya mu ga menene ake amma mata a tsakani da Allah zan mu huto mu zamana cap mu zamana mu kama musu ai aiki tare da mu mu yi farfagandin siyasa mu bi shako sako mu bi lungu lungu na siyasa da su amma in aka zo kamar ba da matsayi sai su rika maida mu baya amma a yanzu ba ma yarda ba a yanzu ba ma yarda ba na tabbatar da a bana in Allah ya sa muna cikin masu rai da lahiya akwai mata 'yan takara sai kun yi mamaki ta bar sai kun yi mamaki mun ɗarma santarkin mu mun ya so su ma su ɗarma lawurjan su mu muka amshi santarkin ma za mu ma su su ɗarma lawurjan da yardar ubangiji muna son muna roƙon Allah ya gwada mu lokacin in Allah ya yarda insha mm. Allah bari in komo wajen malama uh, Ashatu kamar yanci ta wani fanni zaki iya bayyana mana shi To, yanci fanni jiya ne yayin da Hajji Arabu ta ce kin san fannin siyasa shi aka hida gani. Hmm. Amma shi yanci akwai na neman lahiya, akwai na neman ilimi, akwai yanci ma na zuwa da zauwa. Duka dai yanci ne wanda zai ba mata su ci gaba, su karu, ya zamanto mace ta kai matsayin da ba a zato. Wannan guri nata na da na ce wani mace ce, a'a ta gusa daga nan kenan ta a ci moriyarta tamkar yadda za a ci ta namiji kenan in gwagwarmaya za a yi tsakanin mace da namiji ka a ringa ca mu dan kaso ne namu su kuma ga su kaso a'a a yi daki-daki in yana da kaso hamsin mace tana da kaso hamsin mu yanzu wannan shine kai gwagwarmaya mu zai yi insha Allahu yanda kika ce hajiya yanda hajiya rabu ta ce sun yi niyya mu kuma mun yi niyya mu ma mu kama musu Eh. mace kowani farti take ko ina take insha Allah bi Allah ta'ala mm. ma kama mata ma rakata tunda dama mu ba ragwagi bane yayin da ta ce su wani gidan ko an ba su da lara ba sa shi shi ba mm. amma mace ba inda halaka mu kakin san tsakanin mata karhi gare ta kenan mace tana gamuwa da uwarta mace suna gama karhi mm. ai duk dama ma ki gane gani ya ce bumi ba saba tsakanin mu suke suna shiga tsakani suna samun cin galaba amma yanzu kai ya waye kan mage ya waye kenan babu gudu ba sha da baya mata haikan su fito kuma kama musu za a yi daga kowane fanni yanzu matan za su kama ma matan ba za su sake saba kare daku ba su mm. hada su raba kan daku. ai tamar wannan zance ya huce mun gani ba ɗaya ba biyu ba kuma mun ga inda ta kai mu kenan yanzu mun sake salon tahiya mun dau hannu kuma insha Allahu mace in daga wani fanni ta fito mun kama mata tayi kayi in Allah sai dai in sun kiya kuma insha Allahu in da ubangiji mata zan mu sa su fito takara kowane fanni sai mun tsaya kuma bayan su har su ci galiba hmm. shine wannan kinmu shine ina bangaren rike madafin iko da samun mukamai da jagoranci haka to aikin sanda sha biyar muka samu kaso sha biyar cikin ɗari ko mhm. to bana su shekara yau biyu da ta wuce an koma ishirin da biyar to mu wani duk bata mana ba mun gode ba abun mun amsa duba yawan mu a Nijar mun yi su yawa ai da ka ce ba yawa bin mu da yawan su kuma da ka ce aikin da muke yi bai kai bane yana nasu kuma da a ce ilimin namu hallo bai kai bane nasu sai mu iya hakuri mu sa ido amma yanzu wannan zance mun wuce wannan sani in Allah ya razin mai gwagwarmaya mata za su huto da fifi su tambayi matsayi kuma insha Allah mata ƴan uwansu su kama musu kamar yawanci matan suna ganin kamar maza suna danne musu hakin su ba sa yi musu adalci kamar ta wani fanni ne kuke ganin kamar mazan ba sa muku adalci to ala misali kin san mace rauni gare ta akasari sai ki ji an tarki meeting gamuwa reunion mm. sai a ɗauki lokacin da mace tana cikin iyalinta kenan ba lalle ba sai mata armi ko kuma mara armi zai ta yi siyasa siyasa ta kowa ce kenan wannan lokacin kin ga ana zambatan mu sai ki ganin da nan an yi kokari an zaɓi lokacin da mace ba ta iya dauriya ba a ɗauki mataki ban da shi rauni na biyu mace ba ta da abin hannunta wanda zata iya jan hankali yayin da maza suke yi ai su ma akasari kuɗi ne suke gwada dukiya suke gwada ita kuma mace tana da wannan raunin ban da shi al'umma mace sai a ringa ca ke mace ne ya kai ki ki ringa sha da namiji dan Allah yi mai hakuri yan uwa da abokan arziki duk ga sun zo suna baki hakuri amma yanzu insha Allah insha Allah mata za su kama ma mata kuma bi izinin Allah ta'ala sai mun cimma neman da muke masu sauraro bari mu sake komawa zauren muhawarar tamu domin domin jin ci gaban tattaunawa daga bakin namu. To Hajiya Rabi ya kike ganin wannan rashin adalci na maza. Ai kan magiya waye. ai ba yau bane ake ake mun dade muna yi mun dago su mun gano su na gaya miki nace miki sai kin yi mamaki bane in dai da ranmu da lahiyar ni fatan ubangiji Allah ya nuna mu lokaci insha Allah mun dago su mun gano su a tun daga yin birrika na committee de base da birrika na na komin komin suke kawo tsigididi suke kawo manahuci su sa su gama mu matan a rika problem a rika tashin hankali har sai mun zo zaɓe ana wannan tseguma tseguma ana wannan gulmace gulmace wannan kuma duk mun gane wannan strategy nasu mun gane yanzu abin da muke so mata mu zo mu haɗe kanmu gaba ɗaya duk macen da ta tsaya takara sai mun ba mu mace ƙura'an mu tukwana za mu taso mu ba namiji tunda ko mun ba su ma aikin banza ne in muka ba su ma an suka tayi tayya suke su kwanta da kaya amma mace ƴan uwar mace ce ci mun gamu mutuwa mun gamu wurin biki mun gamu wurin suna eh? kare ɗan dan uwanci ya kare in ta zo ta taso gidan ki kunu ku yi hira ai alheri ya kare kenan mu ban ma kare yarda gaban nan duk macen da ta wuto ta zo ta kama mu kama hannu gaba ɗaya mu gama hannuwan mu gaba ɗaya mata sai mu zuba ma mace ƙura'an mu tukwana in ya so mu ba namiji ban mu kare yarda kamar yadda buzuwa ta ce wannan kota inda suka ba mu mutum 25 mu bata ishe mu ba kuma za mu gwada musu 20 suka ba mu ko da biyar to 30 kin wannan bana insha Allah sai mun cike ta da ƙarfin mu za mu cike kayan To yawanci dai shi komi da ake yin shi duka wannan abubuwa da ake yi ana yi ne domin al'umma. To kamar uh, wace irin gudunmuwa ce kuke iya kawo ma al'ummar eh akan in mun samu matsayi ai nake shi gudunmuwar mace shine gudunmuwa mata a haɗi tun da yau mace in tana da jikka ɗari tamanin nan ko tasa'in a iyalinsu da yan uwanta da kewayenta amma namiji ba da in musu suka ba ba don su ji zahi ba su duniya take ci sai ko wasu can dai wanda ba zan so in waɗi ba ana ko ba gaskiya ba amma mace duka abin al'umma nata na kowa ne nata na gida ne nata na dawa ne nata na 'yan uwanta ne na abokan arziki na kewayenta na 'yan siyasarta na duka duka da kuke gani amma dai in namiji ne na duka ƙasa Mm. ci gaban kasa kenan in dai mace ce insha Allah ta kullum akwai wannan hangen nisa mm. tana yin wannan hangen mm. amma in ya sha bamban da maza akwai wanda in ya je ma ya ya ci ma wani matsayin in ya wulwula ya taibu ku kara ganin shi sai ko a tele in Allah ya ka tari ka gan shi kenan ba ya shi ba kukan ku ba ya san ba me kuke ciki kawai suna can a sarkahe kenan sai lokaci hallo in ya zo da dan abin da suka tara hallo su muku irin na da nan ne muke san duka kowa ya gane kowa ya lura ya san ya yi karatun tanutsu su san lalle lalle in abu ba mata damar su zama wani abu to insha Allahu al'umma gaba daya ta shaida ta karda kuma an ga sauyi a jaraba a gani Hajiya ko za ki ƙara wani abu game da ƙari da zan yi kamar wajen magana gudunmuwar da za ku iya kuke iya kawo ma al'ummar eh gudunmuwa ita ce ta taimakawa da kanmu da kanmu taima mine ne taimakawa al'umma gaba ɗaya duka ƙasa gaba ɗaya eh, tamar abin da nake ni ki diba ki gani za a taimaka ma marasa lahiya za mu taimaka ma mata da yaran su ki diba cikin cikin matsalar da muke ciki ta yara ba aikin yi diba ki gani matsalar da muke ciki ta shaye-shaye da yara suke yi babu wata babban matsala wadda ta yi wannan babu wani dan siyasar da yake zauwa fa ya tara yara ya kwatanta musu da kuna shaye-shaye wannan abun bai kamata ba ku bane shi ho bakin abin da yake bukata mu bashi qur'a yaran mu da mu da ɗiyan mu mu hudo mu zuba mishi ƙuri'a ya tayi shi assembly in minister ne ya je ya kwance shi in dipte ne ya tayi shi assembly ya kwance in shugaban kasa ne shi ma ya tayi yayi kwance shi wanda zai dora makaraban shi in suka tayi su ma abin da suka gara ma suke wani abun bai da ba labarin shi a cikin kasa ki diba ga tashin hankalin da muke ciki a ƙasar duniya gaba ɗaya sirtu ma Nijar da mu dama karamin ƙarfi gare mu ki diba ga tashin hankalin mu da mu da ɗiyan mu yara babu aikin yi titin da kika bi yara babu aikin yi sai shaye-shaye sai kan sai babu aikin yi rashin aikin yi ne ko ya kamo ma yara wannan matsala. kuma da rashin kulawa ta su 'yan siyasa mu duk wanda ya ɗauka tabar sai ya tafi ya sheshe ya kwance shi ba mai komawa ko ya zo ya ce ku zo wannan al'ummar ta ku kuka zaɓe ni ku zo dan Allah dan anan kama. a zo a kirayi wannan yara ko kuma a zo a yi mu ɗauki mataki akan iyalinmu babu me duk matar da za ta huto ita ma a yanzu ta zo ta nemi takarar wani matsayi a nan ta sa a kunnanta da wannan abun sai ta mun gundaya mata su sai mun mata tarasan su za ta daidaita mu ko ba an ba maganin shi komai Allah yake da maganin shi ko ba an ba maganin gaba ɗaya in yaso a samu a dan daidaita mu a san abin da za a mu to ko akwai wani kamar kalubale da kuke fuskanta a cikin irin wannan gwagwarmaya ta taku farin juya wajen hajiya shi. eh to kalubale shine na lalle da na ce miki zancen rishin hali abin hannu shine babban kalubalen mata in san shi in an ce kasar mutanen mu sun saba al'umma mu ta saba da sai an ba ta zattai. Hmm. kenan wannan mu shine sai mun yi aiki bisa haka nan rishin eh, abin hannu kenan a waye ma al'umma kai dan abin da za a ba su bai taka kara ya karya ba ka zaɓi mutum kuma ya shekara kusan goma ko shekara biyar ka yana kana kuɗa ka kenan yanzu bai ka maka komi ba bai maka komi ba kuna ji kuna gani kuma ɗiyanku suke cikin a nakashe tunda yanzu duba ka ga yayin da hajara ta ce wajen yaro dubu nawa ne yanzu yake an kora daga lakwal shi ba ga makaranta ba shi ba ga bokokin ba wanda su bisu da hali kawai sai dai su zamna el na alhalu ga nigeria ta kama tarihi mun samu matsala ta karu yara zaman banza su ma matan kuma da ta ga su matan eh yauni da ya tattara ya koma gindin mata yauni ya tattara ya komo gindin mata kenan shine mu kalubale shine na rashin duke abin badawa kalubale shine na al'umma ta gane da mu ta gane ma kanta ta ma kanta kiyasi ta ma kanta nazari ta yi kokarin kuta daga cikin wannan zaɓe na masu bata wani abu kenan mutum ya yi nazari wa zai iya min wani abu in ya ci mm. kenan a yi tahiya da haka nan zaɓe na ɗan kwafaro da muna hwata yo ɗan kwafaro da muna hwata don Allah jika biyar jika goma ka shekara kuma goma kana shan wuya mm. to menene wannan ai ka zama kamar tamkar dabba in dai ka yarda irin wannan to shi ne muke waye ma mutane kai wallahi wallahi mutane ƙuri'a ku ita ce yancin ƙuri'a ka ita ce yancin ka muddin baka sa ba wannan a gaba ka rinka kwaɗayin da zube zai kai ka bai ya kawo ka ba wallahi wallahi muna gidan shi noman goshi kuma duk wanda zai samu in ma ina yake in mace in namiji wannan sa ido irin na da a kyale kara zube a'a wannan ba eh mata wallahi zai su tashi tsiye ba yarda ba a koyaushe dai aka samu matsaloli ba a rasa duk irin matsalar da za a samu dai ba a rasa nasarori to kamar eh, akwai wasu nasarori da kuka samu a cikin ita irin gwagwarmayar da kuke yi hajiya rabi to alhamdulillah akwai nasara amma ba da yawa ba hmm. akwai nasara tun da abu yana kara yanzu aka yi na ɗaukar kika ba mu misali buzu ta ba mu misali ishirin da suka ba mu kota ta mada ko mm. to kamar wani ma ai nasara ce an yi nasara mm. amma bai isa ba a ƙara to kuma kamar kan yan uwan ku mata ya fara wayewa kamar kan yan uwan mu mata kan ya waye ai mu muke ji a cikin mu mu mata ai mu muke ji a cikin mu tamar mu ne uwaye a cikin gida da mu da diya mu ake bari a cikin matsala namiji duk abin da zai huta zai yi ta yi shi ya barki da yara ya baki bai baki ba a gida zai barki bai san ba abin da kike da ke da ɗiyanki ki yi ki shiga ki huta ki ci ki wani bai ba badawa kenan mata kamar yadda buzuwa ta ci da maza da mata da ɗiyanmu matasa wallahi wallahi ka su yarda da yan madayaudara a baka ji biyar ko a baka ka goma ko a ɗauki ɗan kwafuro biyu ko dala ɗari ko jika a baki ki je ki nasa ƙuri'a ko ka je ka nasa ƙuri'a sai mutumin ya shekara goma ƙaramin takardiri biyar yana mulki yana gallaza mu ana karya inda ake so inda ba gaba mata gaskiya mu zamna mu yi nazarin wannan abin in an yi shi daidai ne wannan jikar biyar da za a baki a ran nan ma bata kwana he an shekara biyar da ɗiyanki wasu ba su taso ba ma ba aikin hulban na baki mata a zamna ayi nazarin wannan kakin aje zaɓe a zamna ayi wannan nazarin kakin aje zaɓe. to madalla masu sauraron mu duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan hira da muka yi game da irin fafutukar da mata suke yi na samun 'yancinsu game da fannoni daban-daban na rayuwa inda muka yi hira da hajji ashe tilawali sai kuma hajiya rabu mamaye to madalla ni kuma ni ce tamar abari nike muku fatan alheri kai maza ku bari na mata mata yi yayan mun ne su mata yi mun ne su so son ka aye to iyayen mu mata da kuma kannanmu layi a buɗe yake domin ku kira ku tofa albarkacin bakin ku. To yanzu kai tsaye ta wayar muna tare da Hauwa Suleiman Brema. Ah, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yawwa barka ki dai an wuni lafiya. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah to a tare da ni ga Zahara. To barka da shigowa Hauwa Suleiman wannan zaure namu na yau da gobe. A yau muna tattaunawa ne akan batun mata da 'yancin mata. Me za ki iya karawa a kai? Na'am na ji fafayin da aka buga background na wai a gaishe da mata lalle a gaishe da mata duk duniya baki daya. Yau International Women's Day ne eh, tare da ke ma a gaishe da ke. <laughs> Eh, eh, International Women's Day ranar mata. Kowane namiji duka mu ce. ta haife shi yasa maza kuma na san su ma suna kare da mu cikin wanga celebration alhamdulillah isa uh, international women's day ga isa dai da aka haje shi aka kebe shi a duba alamukan mata kan matsalolin mata cin gaban mata and uh, most importantly the biases da mata ke face a cikin duniya duk baki daya esa uh, akan wani bangare kan dama mun ce eh akwai munna kan international women's day kan bangare na, na agu mun ce to akwai matsaloli kan bangare na dama na kan batun munna shine ne akwai ci gaba da wanda muka gani a duniya cikin politically socially economically mun ga mata na cin gaba even eh, waɗansu ma suna sun zama shugabobi eh, garruka yasa mun ce an yi don cin gaba wurin wannan bangare amma yanzu wani bangare kuma the question is is it just about the celebration a ce wai an da wanga rana ana da firan zancen mata ko dai practically and analytically na muna make impact how do we measure the impact being made and being achieved is the biggest question here To, amma na aja wani ce to kowane irin matsaloli mata ke fuskanta? Eh, matsalolin dai da dama dai Africa for instance dai muka duba ta bangaren a socio-economic eh gaskiya zancen su yara kwanan gadi ana, ana tura su su mata kuma ido ya bude amma kaga culturally nan yana affect mu sosai wato al'adance kenan al'adance eh, aladance aladance da muke da shi mm. kagan eh, mace duka in ta kai wani eh, level ya kamata ta yi aure to in aure ya zo cikin tana shiga ka kashe namiji an ta zo kashe namiji ka ga mace ta kare school ta kare university tana son ta expand ta je wurare ta explore amma shi gan da yake ta yi aure tana ka kashe namiji nan culturally nan ina limiting ta in a way because of the understanding da mutane ke da shi ka ga addini daban eh, culture kuma daban amma muna confused abu dunga kan batun zancen mata kamar mata ba su su su kai wani level mm. saboda mace dai nata ne gida mace dai nata ne da fuwa har yau har gobe wannan zance na nan mm. isa it is a psychological problem da mutane kan da suka position mata cikin su yake affect positioning To um, malama Hauwa kamar um, ana maganar ranar mata ta duniya wanda za a yi ranar takwas ga watan nan na Maris. ranar lahadi kenan to wani irin kira zaki wa mata eh na ce ba wai komin gudun doki da sanu sanu sai kuri ya kama shi akwai gudu da yawa akwai anya gaba ko da yake dai akwai loss of achievement da muka samu da strides na muka samu across the world yanzu haka cikin agriculture ma an ka duba masu noma mata da yawa da ke noma ba wasa ba cikin duniya in ka duba fannin education ka duba fannin political yasa muna kokari da amma mu da kanmu ya kamata mu ba juna karfin gwiwa mu encourage juna mu karfafa juna mu push juna towards this achievement yasa mu da kanmu mu ma kanmu wa'azi na zancen cin gaba tukunnan kuma maza da yawa akamata mata su gane kamar in ya zo batun cin gaban rayuwa duniya batun hankali da kwalkwalwa ke yi ba batun ko ka zama mace ne ko ka zama namiji ba aikin da namiji da ya yi na aikin kwalkwalwa haka mace kuma za ta ya yi mata duk duka ba ke da ke jina wa kan ga tun lokacin ga da shi feel inspired and feel motivated they should be ready to to break the glass ceiling inda duka haka ce ya yi karfi bi izinin ya yi possible ka shiga da irin ilimi da zancen da kake da shi To, um, na ce bayan haka kin yi maganar cewa ya kamata uh, mata ko kuma maza su bambance al'ada da kuma addini musamman wajen aiki. Hello. To ina jin Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mun sami kira ne daga jihar Kebbi. To mun rasa layin Hauwa Eh to wa alaikum salam da wa muke magana? Manira Shehu Araba Hasara. To Manira Shehu barka da shigowa wannan zauren namu na yau da gobe. Me za ki kara a kan yau maganar tamu na 'yancin mata? To mu musamman mu jihar Kebbi nan wurin ga. Gwamnati tana mu nan gwamnati tana ba mu tana yaudara mu tana tana yaudara mu ta ba mu wurin zaɓe sai ta ba mu kuɗi sai in ta ci sai ta tafi ta ban mu nan wurin. To mun gode malama munira da wannan kira naki. To yanzu kuma to da wa muke magana? Salamu alaikum da wa muke magana? To, to ina ganin rasa layin da yau. Yawwa masu sauraro yau layi abu ɗaya ke? To yau dai muna so mu muna tattaunawa ne akan harkar ranar mata wacce za a yi ranar Lahadi. Takwas ga watan Maris. Mm, to amma ina ganin layi mana. Lokaci ya yi halin shi. <laughs> Jama'a da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Kafin mu sallama da ku ga wannan saƙon. cutar coronavirus ba ta da magani sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Dan Crafton tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa. Zara Aminu Fage. Ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC nake cewa ku kasance lafiya. so ka ka girma alma ka girma a gaida mata to gaida mata